وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 289 a karatun littafin ibn hajar al-asqalani bulugul maram muna cikin babul fara'id kuma a yau za mu karanta hadisi na tara kadai wannan hadisin yana dauke da bayani akan rabon gado da hukunci wanda ya shafi jinjiri da aka yi barinsa rabon gado da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi jinjiri wanda aka yi barinsa wa an jabirin radiyallahu anhuma kuma an karbo hadisin nan daga jabir bin abdullahi al’ansari Allah ya ƙara masa yarda da shi da mahaifinsa عن النبي صلى الله عليه jabir ya karbo hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idasta hallal mauludu idan jinjiri ya tsala ihu almaulud shi ne wanda aka haife shi idan yaro da aka haifa ya tsala kuka da larabci idan aka ce istihlal wannan ya zo cikin annihayat fi garib alhadis a juz'i ina biyar shafin sabiyyi taswituhu inda wiladati a lokacin da ake haihuwan yaro yakan tsala ihu yayi kuka ya fitar da sauti wannan sautin shine istihlal annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ta halal mauludu idan yaro da aka haifa ya tsala kuka warisa to zai yi gado rawahu abu Dawud, al-imam abu Dawud, ya rawaito hadisin to anan aka samu kuskure tana yi wa waɗanda suka rubuta littafin ne suka yi wannan kuskuren ba shakka akwai hadisi a sunan abi dawud yana babun fil mawludi yastahillu thumma yamutu idan haka a haifi yaro ya tsala kuka sai kuma ya mutu to ina hukuncin wannan jinjiri imam abu dawud ya yi babi a kai sai kawo hadisin abu huraira abinda yake sunan abi dawud hadisin abu huraira ne ba hadisin jabir ba عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث wannan shi ne hadisin da ya zo a sunan abi dawud yanda ya kawo hadisin ba hadisin jabir ba ne hadisin abu Huraira ne yana sunan abi dawud da tana yi wa waɗanda suka rubuta littafin a maimakon su sa an abi huraira sai suka sa an jabirin shine ibn hajar yace wa sahahahu ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta hadisin shine hadisi na 2223 kamar yadda kalmar ta zo warisa asali a sunan abi dawud wurrisa wurrisa maimakon warisa wato idan jinjiri a lokacin da aka haife shi ya tsala ihu kafin ya rasu to wannan jinjiri za a gaje shi ji annabi sallallahu alaihi wasallam shine wurrisa za a gaje shi amma ya taho da kamar yadda ya rubuta a nan warisa wato shine zai yi gado to asali hadisin jabir din akwai babu shakka amma ba sunan abi dawud ba yana sunan tirmizi al-imam tirmizi ya kawo hadisin jabir bin abdullah wato kamar yadda muka ce wannan hadisin da ya zo a bulugul maram ba hadisin jabir ba hadisin abu huraira inda za ka goge jabir ka sa abu huraira da ka yi daidai saboda kuskure ne mabalinsu da an jabire babu wannan hadisin gaba daya yanda ya zo a sunan tirmizi akwai hadisin jabir yana sunan tirmizi babu ma ja a ki salati aljanin hatta yastahilla an jabirin anin nabi asali hadisin jabir wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce at-tiflu la yusalla alaihi shi jinjiri ba da a masa sallah ba idan ya mutu wala yarithu kuma wannan jinjiri ba zai gado ba wala yuratu kuma ba za a gaje shi ba hatta yastahilla har sai yayi kuka a lokacin haihuwarsa wato idan aka haifi jinjiri bai yi kuka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a matsalla ba wannan jinjiri ba zai yi gado ba kuma ba za a gaje shi ba wannan shi ne lafazin hadisin jabir kuma hadisin ba'ifun hadisin bai inganta daga manzon Allah ba yana ba'iful jami'i sabir hadisi na 3658 hadisin yana sunan ibn majah babun idza istahalla al-mawlud warisa daga al-imam tirmidhi ya kawo hadisin al-imam ibn majah ya rawaito hadisin an jabirin قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي سلي عليه ووارثه وأن لفظ الإمام ابن ماجه hadisin جابر annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan jinjiri ya kala kuka a lokacin da aka haife shi to za a masa sallah idan ya mutu a lokacin kuma za a gaje shi sannan akwai lafazi na biyu shi ma yana sunan ibn majah an jabir bin abdullah da kuma al-miswar bin makhrama sahabbai biyu qala qala rasulullah waɗannan sahabbai biyu da jabir da al-miswar suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarithu as-sabiyyu hatta yastahilla sariqan yaro ba zai yi gado ba jinjiri da aka haife shi a bayan mutuwar mahaifinsa wannan jinjiri ba zai gaji mahaifin nasa ba har sai ya tsala ihu a lokacin haihuwarsa kenan idan za a yi barin yaro wannan yaro ba shi da gado shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu hilalahu an bakiya tsala ihu da ake nufi shi ne ya yi kuka wa yasiha aw ya'tisa ko a jinjirin yayi atishawa ko yayi atishawa ko kuka to wannan jinjiri ya taho duniya da rai saboda haka zai gado mahaifinsa wanda ya riga shi rasuwa sannan akwai riwayar sa'id ibn al-musayyib an jabir bin abdullah wal miswar bin makrama wanda riwayar ta zo suka ce qaba rasulullah manzon Allah ya yi hukunci la ya rito sabi yi hata ya stahilla jinjiri baya gado har sai ya yi kuka a lokacin haihuwarsa wanda wannan riwaya tana al-musnad na al-imam Muhammad ta riwayar ɗansa Abdullah hakanan Ibn abi shayba ya kawo hadisin a littafin al-musannaf kuma yana al-mustadrak al-imam al-hakim hadisi na 1887 yanda zo a riwaya ta al-imam al-hakim an jabirin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kada annabi ya ce at-tiflu la yusalla alayhi shi jinjiri ba a masa sallah wala yarifu ba zai yi gado ba wala yu wala yuwarrasu wala yuwarrasu ba da a bashi gado ba hatta yastahilla har sai wannan jinjiri ya tsala kuka a lokacin haihuwarsa su kun ji riwayoyi ga sunan na hadisin Jabir gaba ɗaya ba su ba ne suka zo a littafin bulugul maram al tirmizi kamar yadda muka ce ya ruwaito hadisin jabir hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a yi sallah ga jinjiri ba ba zai yi gado ba ba za a gaje shi ba har sai ya yi kuka a lokacin da aka haife shi al-imam tirmizi ya ce hadha hadisun qad faraba nasu fihi riwayoyi da aka samu daga jabir sun zo daban-daban akwai riwaya ta abu zubair an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an sannan akwai riwayar ash'afu bin sawar wa gairu wahidin an abi zubair an jabirin mawqufan sannan akwai riwaya ta muhammad bin ishaq an ata bin abi rabah an jabirin mawqufan hadisan da aka samu daga jabir kashi biyu ne hanyoyin da duk aka samu daga jabir kashi biyu ne kashi guda jabir ya danganta maganarsa ga manzon Allah kashi guda jabir bai jingina maganarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine al-imam turmizi ya ce wa ka'anna hadha asahhu min al-hadith al-marfu inda zaka lura da hadisai din inji al-imam turmizi abinda yafi inganta fahimtar jabir ne ba maganar manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam to kuma ba jabir kadai bane akwai ash-shawahid da aka samu na wannan hadisi illa dai sun taho mursala inda yana sunan kubra na al-imam al-baihaqi hadisin sa'id ibn al-musayyib annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarifu as-sabiyyu idza lam yastahilla yaro ba zai yi gado ba idan bai tsala ihu a lokacin da aka haife shi ba wal istihlalu as-siyahu aw al-utaf aw al-buka'u wala tukmalu diyatuhu shi ma al-imam al-baihaqi yace hadisai da aka samu daga Jabir sun taho mawqufan wa marfu'an amma abinda masana suke cewa hadisan kusan mafi yawa abin da ya fi inganta shine Jabir ne yake faɗa ba maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam bace sannan akwai hadisin Sayyidina albin bin Abi Talib yace sami'tu Rasulullahi kulu fi Na ji manzon Allah yana faɗi game da yaro da aka yi barinsa la salla alaihi ba da a masa sallah ba hatta yastahilla har sai wannan yaro ya tsala ihu fa idza stahalla sulliya alaihi idan yaron ya yi kuka lokacin da aka haife shi to za a yi magawarsa sallah sannan akwai hadisan abdullahi bin abbas shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta sabiyu idan yaro ya tsala ihu a lokacin da aka haife shi sulliya alaihi wa warisa za a mar sallah kuma zai yi gado wal hadith bi turuqihi wa shawahidihi sahihun hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sashin gado ba ta sashin sallah ga yaron ba zaka gani a irwaul galil hadisi na 1777 da silsilatu sahiha hadisi na 153 da sahihu sunan abi dawud hadisi na 2593 da sahihu sunan ibn majah hadisi na 2234 da sahihul jami'i sagir hadisin 328 wannan hadisi da muka karanta asali hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda yana dauke da hukunce-hukunce guda uku muhimmai hukunci na farko abinda ya sa ibn hajar ya kawo hadisin anan saboda ya magana akan miraful hamli gado rabon gado na jinjiri da aka haifa ya rasu mutum ne ya rasu ya bar matarsa da ciki ita wannan mata sai ta yi barin yaron ta na hukuncin gado ta gefen wannan jinjiri dalilin da ya sa ya kawo hadisin kenan miraful hamli saboda haka wannan hadisi sai tabbatar da ka'ida kan cewa jinjiri yana samun gado idan ta halal mauludu wurrita idan jinjiri ya tsala ihu a bayan haihuwarsa to za a ba shi gado in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan akwai sharadi kafin jinjiri ya samu gado kuma sharadin ba ɗaya bane kusan duk malaman da suke sharhin hadisi na abu guda suke faɗa cewa akwai sharuɗa guda biyu kafin jinjiri ya samu rabo a gadon mahaifinsa wanda ya rasu idan mutum ya rasu sai bar matarsa da ciki mutum da ya bar matarsa da ciki wannan jinjirin yana da rabo a gadon shi tun da ya riga jinjirin mutuwa kenan ya bar matarsa da ciki kaga kenan akwai wani rai wanda bai riga ya taho duniya ba yana cikin matan saboda ka shi wannan rai Allah subhanahu wata'ala ya sa mar haƙƙi a dukiyar mamaci shine abinda da manzon Allah yake faɗa amma ka'ida ita ce kafin wannan jinjiri ya samu rabo a gadon mahaifin shi manzon Allah ya ce tofa sai ya kala ihu a lokacin da aka haife shi wannan ihu shi zai tabbatar yana da rai kaga kenan zai gaji mamaci al-usaymin a littafin fatu zil jalali wal ikram sharhin bulugul maram a juz'i ina hudu shafi na 352 yace fa fi hadha al dalilun ala anna hamla yarith wannan hadisin ya tabbatar mana hujja akan cewa jinjiri da ba a haife shi ba yana samun gado law mata mayyitun an hamlin wato abin nufi idan mutum ya rasu sai ya bar mace da ciki fa innahu yarithu wannan dan na cikinta zai gaji mutumin zai gaji mahaifinsa lakin yushtaratu lidhalika shartani amma akwai sharuɗa guda biyu kafin jinjirin ya samu gado sharuɗa guda biyu na ɗaya an yuqdama wujuduhu hina mauti murafiki a san cewar akwai cikin a lokacin mutuwar mahaifin wannan sharadi guda ke a tabbata akwai cikin a lokacin da mutumin ya rasu akwai cikin a samu ne a kai na biyu an yastahilla sarihan shine wanda annabi sallallahu alaihi da ya faɗa a lokacin da aka haife shi jinjirin ya tsada ihu wa haza ya'ani an tu'lama hayatuhu ba'da khurujihi kaga an tabbatar da samuwar ciki a lokacin mutuwar mahaifi na biyu an tabbatar da samuwar yaro a lokacin haihuwarsa lokacin da aka haife shi an samu yana da rai yaro ya fito da rai shine shine manzon Allah yace ya tsala ihu don alamar da take nuna yaron an haife shi da rai zai yi ihu ko zai yi atishawa fa in أنه annahu kana بعد موت mautu فإنه لا innahu ما إذن ma idan ya zama sai a bayan mutuwar mahaifin sannan aka samu cikin kaga wannan ba ba yi da gadon mahaifi shine yace kaifa natayaqqan annahu mawjudun hina mautu murasihi ya za a yi mu tabbatar da akwai ciki a lokacin da mutum ya rasu mutum ya rasu ya za a yi a tabbatar matarsa na da ciki shine yace na tayakkan annaha taliduhu li aqalla min sittati ashhur abinda ake tabbatarwa shine matar ta haihu cikin cikin bai gaza wata shida ba kaga kenan ba dole bane sai an ga cikin nata a lokacin da mutumin ya rasu amma bayan rasuwar mijinta da wata shida ta haihu to dan mamaci ne wannan shine hanyar samun yakinin akwai ciki a lokacin da mutum ya rasu wa ishu sannan kuma ya iya rayuwa da haka fa bidhalika alimna annahu kana mawjudan hina mauti murafihi saboda haka a lokacin da mutumin ya rasu ya nuna cewa yaron yana nan a ciki illa dai cikin bai girma bane me ya hujja da ta sa aka fari haka لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر domin mafi ƙarancin wa'adi wanda jinjiri yake iya rayuwa a cikin mahaifa wata shida ne la yumkin an ya'isha alhamdu idza kharaja qabla sittati ashhur idan aka haifi yaro bai kai wata shida ba wannan jinjirin ba zai rayuwa yana yace la yumkin ba zai taba rayuwa ba ka'idar rayuwar jinjiri a bayan haihuwarsa ya samu wata shida a ciki idan ya samu wata shida a ciki to in an haife shi zai rayu amma in bai kai wata shida ba an haife shi mutuwa zai yi so kaga wata hanya da ake gane hakikanin ciki na ita matar da take korafin ta samu juna biyu a bayan mutuwar mijinta yace ruba makanan a da zalika yani jama'a zawjuha ba'da maut al wa hamalat misali bayan mijinta ya rasu tayi wani aure saboda ka sai ta samu ciki sai ta alakanta wannan cikin ga mijin fari shine ce yace haza la yumkinu abadan wannan ba zai taba yiwa ba shari'a ta riga ta yi iyaka iyakar da shari'a ta yi ba dabarar da dan adam zai iya kauda ita saboda haka in ka da alkur'ani yana cewa akwai dalilin da ya sa malamai suka gano haka farko eh, ala anna aqalla muddatin yumkin an ya'isha fiha alhamdu sittatu ashhur cewa mafi karancin lokaci wanda jinjiri zai iya rayuwa bayan an haife shi shi ne samu wata shida a cikin mahaifiyarsa idan bai kai wata shida ba ba zai rayu ba mai hujja saboda ayata goma sha biyar ta suratul ahqafi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hamluhu wa fisaluhu na shahara Allah ya ce da ɗaukan cikin da yaya yaron watanni talatin Allah shi ya tsara halitta kowa ya gaya mana abin da ya tsara ba yadda za a yi wani ya zo da bayanin da ya saba mana Allah a ɗauki nashi sannan aya ta biyu ta suratul luqman aya ta goma sha hudu wa fisaluhu fi amaini ana yaya yaro a cikin shekara biyu wanda wannan yace fa idza kafna. zaman alfisal wa huwa amani idan muka ɗauke lokaci na yaya yaro na reno shine shekaru biyu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa fisaluhu fi amaini a shayar da yaro shekara biyu yace idan ka ɗauke amani wa muddatuha 24 shahran shekara biyu watanni hudu ne to cikin watanni talatin da Allah ya faɗa na suratul ahkam an cire shekara biyu na reno me ya saura shi ya ce ya baka muddatul hamli abinda ya rage shi ne tsawon lokacin ɗaukan ciki mafi karanci, wanda shi ne tattafa ashko har ma ibn kutaiba akwai littafinsa da ake kira al-ma'arif ibn kutaiba yana cikin malaman farko Allah ya mishi rahama abdulmalik bin marwan ya mulki musulmai yana cikin shugabanni eh, waɗanda suka yi mulki banu umayya ahadul khulafa wata shida mahaifiyarsa ta yi cikin shi ta haife shi kuma ya rayu shi ne ce idan idan wulida li aqalla min sittati ashhurin idan aka haifi yaro cikinsa bai kai wata shida ba فهو موجود هنا موت المورثي سواء كان أمه توطى أو لم بكي وتأشد با wanda wannan ya nuna cewa kenan yana nan a lokacin da ainihin mahaifin nasa bai rasu ba amma idan wuli da aksara min sati ashkur wa li aqalla min arba'i sinin fa inna nanzur in kana la tuqa fa innahu mawjudun hina mumti ana duba gaba a duba baya baya watanni nawa aka samu na cikinsa in ya kai wata shida an gama gaba fa ana duba shekaru shekarun nan nan ne aka samu saɓani domin akwai matar da bayan mutuwar mijinta da shekara hudu za ta samu ciki sai ta zo ta ce to fa wannan cikin ya kwantacce ne da ka tana neman gado so ta gaba kuma fa me tsawon lokacin da za a ce ciki baya wucewa mafi karanci ta baya wata shida ta gaba kuma fa me mafi tsawo yanda bayan da za a yi ciki ya wuce to anan babu wata ka'ida da aka samu ta alkur'ani ko hadisin manzon Allah sai dai malamai fahimta su ta zo daban-daban abinda shi al'usaimi ke cewa idan da ita wannan matar bayan mutuwar mijinta ba ta yi aure ba babu wani babu wani wata hujja da take nuna cewa wani namiji ya tara da ita sai ta ce ga cikin ta kwantacce ya fito shine yace nan buru in na la ba idan dai ita wannan matar ba a jima'i da ita bayan mutuwar mijinta fa innahu mawjudun hina mautal muras saboda haka kenan wannan cikin za a alakanta shi da mijinta na fari amma wannan fahimta ce ta masabar al-Imam Ahmad ولهذا يجب على الإنسان إذا كان له زوجة يريف حملها من الميت أن يتجنبها إذا مات الميت حتى يتبين أنها حامل أو غير حامل إذا أكسامو شكرا هدو منذ ما تمورسه تندق متور متن sai ga mace ta zo da korafin cewa ta haifi ɗa na wannan mamaci to shin wannan yaro za a alakanta shi da mahaifin nashi shi ne yake cewa a nan malamai suna da fahimta kashi daban-daban kuma in ka dubi littafin fikihu haka za ka gani za ka tara wasu malaman suna ganin ciki mafi tsawonsa yana kaiwa shekara har bakwai saboda ka idan mutum ya rasu bayan shekara shida kafin da ya shika shekara bakwai sai matarsa ta zo da cewa ai tana da cikin shi ta haihu akwai malaman da suke ganin za a alakanta wannan yaro da shi kuma za a ba shi gado wannan yana cikin adwa'ul bayan tafsirin muhammadu aminu shankiti ya yi magana mai tsawo a kai tafsirin suratul aka al'imamu ahmad da al'imamu shafi'i suna gani aqsa amadil hamli arba'u sini mazhabar hambaliya da mazhabar shafi'iyya ciki yana kaiwa shekara hudu wa huwa ihdar riwayatayn al-mashhuratayn an malik riwaya guda kenan ta al malik shi ma malik akwai riwaya guda da yake ganin haka sannan riwaya da ta shahara a masabar malikiya hamsu ne ciki yana samun shekara biyar bai fito ba shi kansa alimawu malik ana cewa an yi cikinsa ya kai shekara biyu kafin a haife shi so wannan fahimtar ta mazhabobi kaga ya nuna akwai saɓani masabata ta imam abu hanifa ciki yana kwantawa tsawon shekara biyu sanatan kuma akwai wannan fahimtar ma ta sashin mazhabar al ahmad akwai labarin da ake dangantawa ga aisha allah ya kara mata yarda wanda ita ma tana cewa ciki yakan kwanta har sai ya kai shekara biyu sannan akwai malamin da yake ganin ciki yana shekara uku kamar al laif al zuhuri zuhri yace ciki yakan kwanta ya kai shekara shida wa sab'un to amma duk waɗannan fahimta na malaman babu wata hujja daga manzon Allah babu wata aya ta alkur'ani babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa ciki yana kwantawa har ya kai shekara bakwai ko shekara shida ko shekara biyar ko shekara hudu ko shekara uku ko biyu babu hujja akwai hadisai da aka samu kamar na aisha allah ya kara mata yarda wanda al'imamu dara kutuni ya rawaito hadisin alwalid bin muslim ya ce wa malik bin anas ya tambayi al'imamu malik ne huddistu an aisha an qala an ban labarin cewa aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta taɓa cewa la tazidu mar'atu fi hamliha ala sanatayn ai mace cikinta yakan kwanta har ya kar shekara biyu amma ba zai wuce haka ba sai shi al'imamu malik ya ce subhanallah man ya haza hazihi jaratuna imra'atu muhammad bin ajlan ga matar makwabcinmu muhammad bin ajlan ta hamilu tana samun ciki wata ba'u fi arba'i shekara hudu take kafin ta haifi yaro har ma ana kiranta tusamma hamilatul fili wai mai daukan ciki irin na giwaye haka ake kiranta saboda duk ciki sai ta shekara hudu kafin ta haihu wannan zaka gani a littafin fiqh kamar sharhu sunna na al-imam bagawi yana mujallal 8 shafi na 368 da littafin al-mughni mujallal na 6 shafi 260 kamar yadda muka ce duk waɗannan maganganu da malamai suka game da makura mafi dadewar daukan ciki babu hujjarsa ta alkur'ani ko a hadisin manzon Allah saboda ka yi sa ibnu hazmi Allah ya mishi a littafin al-muhalla, in ka dubi littafin al-muhalla mujallar na goma shafin uku ibn hazmi ya kawo waɗannan dalilai duka ya yi magana a kansu yace kullu hadhihi akhbarun makzubatun duk waɗannan labarai da ka kaji an ce in ma daga Aisha in ma da yace gaba ɗayan babu labari da ya inganta babu labari guda ɗaya da ya inganta raji'atun ila man la yusaddaqu duk wanda aka ce ma ai malam wani ya faɗi kaza in ka bi hanyar labarin sai kaga a hanyar labarin akwai wani makaryaci wanda ba a daukan hadisin shi wala yi man huwa ko ka samu ma magana ce da an same ta daga wani wanda ba a san shi ba babu labarinsa a tarihi sai ya ce la ya juzu hukumu fi dinin lahi ta'ala bi misli haka ba daidai ba ne a yi hukunci a littafin Allah da irin wannan abu wanda ba shi da hujjan ƙur'ani ba shi da hujjan hadisin manzon Allah wala ya juzu an ya kuna hamlun aksara min tis'ati ash'urin ya ce babu cikin da ke wuce wata tara me yasa ya ce ta gaba ciki kare wuce wata tara ta baya la aƙalla min sittati ashhurin ciki karya gaza wata shida mafi ƙarancin lokacin ɗaukan ciki wata shida mafi daɗewar ciki wata tara wannan shine abinda da alkur'ani ya nuna da kuma hadisan manzon Allah ya sake da misali da aya ta biyar ta suratul ahqaf wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da kuma aya ta suratul baqara wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a faman idda'a anna hamlan wa fisalan yakunu fi aksara min salasina shaharan Allah shi ya faɗa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara kaga aya ce ta alqur'ani da ɗaukan ciki zuwa yaya yaro Allah maɗaukake ce watanni talatin to kafin ka kau da wannan magana ta Allah sai ka samu wata ayar kuma wannan shi ne gaskiya kuma wannan fahimtar ta ibn hazmi hatta cikin manyan masana da aka yi a masabar malikiya Akwai malamin da ake kiransa muhammad bin hakam shi kansa da yadda da fatawar da malaman malikiya suke bayarwa ciki yana kaiwa har shekara biyar ya ce abinda alkur'ani ya nuna shine ciki baya wuce wannan mafi karanci shine a ce wata shida abinda kuma ya nuna mana mafi yawa bai wuce wata tara wanda shi ma ibnu abdulbar kaga dai yana cikin manyan malamai a masabar malikiya ibnu abdulbar ya ce hadihi mas'ala la asla laha illa al-ijtihadu warraddu ila amrin nisa'i ashharu ne eh, ashhuri ma'ana abin da ya shafi daɗewar ciki babu wani nassi da zaka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce maka ai ciki zai kai wata sha biyu wata sha uku wata sha biyar babu nassi a kai amma duk abin da ba a samu nassi ba ana duba al'adar mutane saboda haka mace na iya ciki har ta kai wata shekara hudu akwai dalili ingantacce a kai shi ne yake cewa to da wuya ka samu wannan dalili din don shi abinda Allah ya tsara na halitta ya riga ya gaya mana a cikin alkur'ani kuma ibn hazmi ya ba da misali da ya ba da hujja da fatawar na umar Allah ya kara masa yarda wato akwai labarin da aka samu daga sayyidina umar wanda yana kitabul eh, hafiz Abdulrazak, hadisin ibnu jurayj sa'id ibn musayyib yace akwai lokacin da sayyidina umar yace ayyuma rajulin tallaka imra'atahu fahadat haidatan aw haidatayn thumma qa'adat idan mutum ya saki matarsa sai ta yi haila ɗaya ko ta yi haila biyu saura ɗaya ta gama idda sai hailan ya bace yana faruwa da mata sosai mace tana cikin idda sai hailan ta ya ɗauke gaba ɗaya sai sai duna umar ya yi hukunci faltajlis ta ashorin. daga lokacin da cikin eh, eh, hailan ya ɗauke sai umar ya ce za ta zauna wata tara a gaba hatta ya sabi na hamluha waɗannan watanni tara idan ma tana da ciki ne ai cikin zai fito domin idan mace na da ciki hailan na bacewa shi yasa sai aka bata aka samu datul hamli mafi dadewar lokacin da mace ke iya daukan ciki wata tare don haka tana cikin idda sai haila ta dauke da ta dauke kaga ce nan ba mamaki ciki ne ya shiga saboda haka yasa ta daina ganin haila sai na umar ya ce to an ba ta wata tara nan gaba idan dai ciki ne ai zai bayyana fa in lam yastabil hamluha fi tis'ati ashhurin sayyidina umar ya ce idan cikin bai bayyana ba a cikin watanni tara falta'tadda ba'da tis'ati ashirin bayan watanni taran nan sai ta yi idda salasata ashirin ta koma lissafin wata za ta kirga watanni uku idda tallati qad qa'adat anil mahidi kaga ta canza idda daga mace mai lissafi da jini ta koma iddar mace mai lissafi da da watanni kaga hukuncin da sayyidina Umar ya kuma hukunci ne a fili wanda ya nuna cewar ciki baya wuce wata tara shi yasa sayyidina Umar ya ce an bata wata tara domin idan cikin na nan zai bayyana amma idan babu cikin to daga lokacin hukuncin matar ya canza za ta koma wato idda ne ta lissafin watanni a maimakon ta lissafin ainihin jini da ta saba saboda mata masu idda kashi biyu ne akwai matar da tana idda ta lissafin jini saboda tana al'ada akwai matar da kuma ba ta ganin al'ada saboda ka iddanta tana lissafi ne da watanni so ta ya za a yi mace ta daina lissafi da jini ta koma lissafi da watanni to sai an bi wannan ka'ida dama abin da ke tabbatarwa don bisa ka'ida idan mace tana yin haila baya da za a yi ta yi amfani da lissafin wata ta gama idanta dole sai dai ta yi amfani da haila ka'ida ne saboda haka za ka ga mata wasu suna shan kwayoyi su daina haila gaba daya matsalar ita ce idan auren ya mutu tunda ta sha kwaya ta daina haila idan aurenta ya mutu gashi yanzu ba ta haila ita tunaninta ba za ta yi lissafi da wata ba ta cikin mata masu lissafi da wata ita mace ce mai lissafi da haila da kanta ta tsaye da hailan malamai suka ce to iddanta kuwa yana nan yanda yake a da sai hailan ya dawo sai ta yi guda uku saboda haka idan hailan ya daina zuwa ta shiga bala'i dole sai hailan ya dawo ta yi lissafin uku domin Allah ya riga ya kasa mata kashe biyu ita ba ta cikin waɗanda ba sa haila suna tana haila saboda ka ta dakatar da shi don haka dole sai ta dawo da shi ba zai yi ta koma lissafi da watanni ba ko mata da yawa suna irin wannan lissafi sai ta koma lissafi da wata saboda ba ta ganin haila Allah shi kare mu so wannan sharadi na farko game da samun gado na jinjiri wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya samu gado dole sai an dubi samuwar cikin ana duba mafi karancin lokacin daukan ciki da kuma mafi tsawon lokacin daukan ciki wanda mafi inganci wato shine wata tara bayan mutuwar mahaifi kar ya wuce wannan shine abin da ya tabbata hukuncin da na Umar ya yi, Allah ya kara masa yarda amma idan ka ce shekara hudu shekara biyar akwai wannan fahimta a littafin fiqh sai dai fahimtar ba ta da hujja wanda ke da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga wani daga cikin manyan sahabbai amma wannan bayani da ibnu hazm ya kawo magana ce wanda tana da hujjar sayyiduna umar sayyiduna umar yana cikin khulafa'ur rashidun sayyiduna umar shi ya ba da wannan hukunci yake nuna aqsa muddatul hamli tis'atu ashhurin mafi daɗewar. lokacin ɗaukan ciki wata tara saboda ka idan mace mijinta ya rasu sai ta zo da cewar ai ta samu haihuwa sai a duba ya kai wata tara tsakanin rabuwanta da mijin nan tsakanin mutuwar miji idan ya kai to wannan babu shakka za a gaskanta inda bata taba bata yi aure ba a bayan haka al-usaymi ne ce sharadi na biyu an yastahilla sarihan a lokacin da haka haifi wannan jinjiri ya tsala ihu wannan jinjiri a samu ya yi kuka wato an yi ba a hayyan hayatan mustaƙir lokacin da aka haifi jinjirin ya kasance an haife shi yana da rai rai ɗin tabbatacce fa'in gobe a mayyitan amma idan misali mutum ne ya rasu ya bar matarsa da ciki sai ta haifi yaro amma yaron sai ya zo a mace tunda yaro ya zo a mace fa'in na hula ya rif wannan yaro ba zai gado ba shi ne abin da hadisin yake karanta da mu walau ba da an nufi fihi ruhu ko da kuwa da can a cikinsa yana da rai ba rai na cikin lokacin da yake cikin mahaifiyarsa ba wannan rai din ake lura da shi ba ana lura da rai da ya samu a bayan an haife shi shi yasa manzon Allah ya ce idan ya tsala ihu ai an san da can a ciki yana da rai saboda yana motsi a cikin mahaifiyarsa amma wannan rai da yake da shi a cikin mahaifiyarsa baya hukunta ya samu gadon mahaifin shi sai bayan an haife shi ya tabbata yana da rai to wannan rai da ya tabbata bayan haifuwarsa shine yake tabbatar masa samun rabo a gadon mahaifin shi li'anna min shartu irsihi an yastahilla sariqa wanda shine abin da zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan tahalla al warisa ka'idar ita ce dole sai ya kala ihu idan yayi kuka to zai samu gado وهذا كناية عن وجود الحياة فيه يعني أن يولد حيا النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا يارو يتعال إيهو تعال إيهو كما أنا من إشارة أنهي في يارو داري فإذا مات ميت أن ورث فيهم حمل يرثه فكيف نصنع إذا متن يرثه يبر ما سقاده يبر ما تشد تشيكي يا ذا أي كينا to dama abinda aka sanin malaman sunna suke cewa idan an yi rasuwa daga cikin iyalan mamaci akwai mai ciki to bai kamata a gaggauta rabon gado ba sai ta haihu wannan shine abin da ya fi dacewa a jira ta haihu idan ta haihu to an san me aka samu namiji ne mace ce sai a raba gado gaba daya idan wani yana bukatar wani abu daga cikin magada wani yana son sai an raba gado to sai a rabon da ake kira eh, rabo al'ahwab shi ne za a ƙaddara matar za ta haifi tagwaye maza kaga an ƙaddara mafi yawan abin da mace za ta iya haihuwa ce to muna sai mu ƙaddara matar za ta haifi tagwaye maza sai a rabon gadon sai a bar ma ainihin cikin a matsayin za ta haifi yara biyu mazaje to kaga ko da ba su kai ba ba za a dawo ana neman ku kawo ragin abin da aka ba ku ba amma dai mafi dacewa shine a kyale sai ta haihu sannan sai a raba gado wannan jinkirin yana daga cikin jinkirin da shari'a ta halatta shi domin Allah subhanahu ta'ala ya kirga abubuwa da ake son a yi kafin a raba gado kamar tabbatar da wasiya kamar biyan basussuka to ga kuma wani hakki da ke tare da da iyalansa kamar mace tana da ciki to a jira ta haihu idan ta haihu sai a raba gado wannan jinkirin ba laifi ba ne. to wannan hadisin hakika ya tabbatar da rahamar musulunci yana nuna mana cewa Allah subhanahu wataala ya dinke al'amuran rayuwar musulmai gaba daya duk inda za a samu wata maslaha Allah tabaraka wataala sai da ya taɓa. hatta ta sashin rayuwarmu ka rasu ka bar mace da ciki wannan cikin shari'a ta ta bashi wani hakki a kai kaga ya gwada rahamar Allah subhanahu wa ta'ala game da addinin musulunci ba za ka samu irin wannan ba in ba ainihi an karantarwar manzon Allah ba ba za ka samu ba a ce hatta ɗan da yake ciki shari'a ta mar hukunci babu adalcin da ya wuce wannan saboda haka hadisin yana da fa'idoji masu yawa kwarai wanda al'usaimin ya kirga su a littafin sharhin bulugun mara yana nuna cewar wannan ya nuna musulunci addini ne wanda yake cike da rahama cike da tausayi da kuma kiyaye hakkokin kowa hatta mutumin da ba a tabbata da zuwansa duniya ba shari'a ta ji. kafin ba ya zo اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على wanda yake cikin wannan hadisin ta yadda muka karanta riwayoyin hadisin za ka ji wasu guraren annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan yaro bai tsada ihu ba a bayan an haife shi tukar a matsala wanda ya zo ta hadisin jabir wanda shi ya nuna cewar akwai wani hukunci da yake tare da yaron da aka yi barinsa yaro da aka haife shi idan an haifi jinjiri shin wannan jinjirin ana mai sallah ko ba za a yi ba salatul jinaza alal hamli wancan hadisi da muka karanta hadisin jabir wanda ya zo cikin sunan turmizi sunan ibn maja annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan yaro bai tsala ihu ba a bayan an haife shi kar a matsala wannan hadisin yana da rauni akwai hadisin al-mughiratu bin shu'ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar-rakibu khalfal janaza idan za a yi rakiyar gawa idan kana kan abin hawa to karka wuce ta gaban gawan ya zama kana ta bayanta idan kana kan abin hawa to gawar ta zama tana gabanka walmashi amamaha idan tafiya kake a ƙasa baka kan abin hawa to ya kamata ka zama kana gaba da gawan ƙariban minha an yaminiha au an yasariha ka zo kusa da gawar in ma ta damanta ko ta hagunta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi haka sai ya ce wasiƙitu yusalla alaihi idan an yi bari a masa sallah idan an yi barin jinjiri a mai sallah yace yusalla alai wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahma a roƙa ma iyayensa gafaran Allah da kuma rahamar Allah a roƙa ma iyayen wannan jinjiri gafaran Allah da kuma rahamarsa wannan hadisi yana al-musnad yana sunan abi dawud babu ma ja'a fi salati ala al-atfal yana sunan tirmizi babu ma ja'a fi salati ala al-atfal aidan akwai riwaya ta zo a sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tiflu yusalla alayhi maimakon as-siqitu as-siqitu yaron da aka yi barin sa sai annabi yace at-tiflu jinjiri da aka haifa ya mutu shi ma a mai sallah so kaga yaro da aka yi barin sa a mai sallah jinjiri da aka haifa ya mutu a masa sallah hadisin yana sunan nasai yana babu du'a'i yana sunan ibn majah babu ma ja'a fi du'a'i fi salati al-janaza wannan hadisin na al-mughira bin shu'ba yana sahihu sunan ibn maja hadisi na 2226 da sahihu jami'i sagir hadisi na 3525 yana kitabu ahkamil jana'iz yana shafi na 73 wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabi ya tabbatar ana yin sallah majinjiri da aka yi barinsa shine as-siqtu wanda ya taho ta kalmar manzon Allah sannan kuma a ɗaya riwayar annabi ya ce at-tiflu a dai jinjiri idan an haife shi shi ma a mai sallah hadisin ya inganta akwai riwaya ta biyu wanda hadisin ya zo ta riwayar Abu Huraira yana sunan Ibn Majah babu ma ja'a fi salati ala tifli annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallu ala atfalikum fa innahum min afratikum ku yi sallah ga jarirai ga yaranku da suka riga ku mutuwa saboda sun riga ku isa gidan aljanna annabi ya ce a musu sallah amma hadisin abu hurairan shi ne yake da ɗan rauni eh, yake da rauni ba'ifun jiddan yana irba'ul galil hadisin 725 wancan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka koda kana karanta wannan hadisin da muka yi bayaninsa eh, a nan hadisin Jabir mun ce kuskure ne hadisin Abu Hurairah ne asalin hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi majarirai sallah bayan sun mutu wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba wannan hadisi na al-mughira bin shu'ba shi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dubi sunan tirmidhi al-imam tirmidhi da ya kawo hadisin hadisin al-mughira yace wal amalu alaihi inda ba'd ahli al-ilm min ashabin nabi wa ghayrihim qalu yusalla ala tifli tun daga sahabban annabi an samu masu fahimtar cewa idan jinjiri ya rasu a masa sallah wa illam yastahil ko da kuwa jinjirin bai yi kururuwa ba su kaga kuma inda hukuncinsa ya canza ta sashin gado jinjirin ba zai gado ba sai ya yi kuka a lokacin da aka haife shi amma ta sashin sallafa ko da bai yi kuka ba za a masa sallah ko da bai yi kuka ba idan aka haifi jinjiri ko aka yi barinsa za a mai sallah ba da an yi ulama annahu khulika wanda wannan yake ce fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal to amma abin da ya faru kasancewar an samu hadisan kashi biyu ga wancan hadisi na Jabir wanda a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada a yi ma jinjiri sallah sai yayi kuka a bayan haihuwar shi ga kuma hadisan al-Mughira bin Shu'ba da hadisan Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ma yara sallah idan su rasu suna ƙanana to kasancewar an samu hadisan nan kashi biyu shi yasa fahimtar ma ta zama kashi biyu a tarihi in ka dubi gefen mazhaba ta al Malik misali a littafin al-Mudawwana mujallal na farko shafin 179 al Malik sai ya ɗauki hadisin Jabir wanda annabi ya ce kar a yi ma yaro sallah sai ya yi kuka a bayan an haife shi la yusalla ala sabiyyi wala yarifu wala yurafu wala yusamma wala yugassalu wala yuhannatu hatta yastahilla sariqa wannan haka yazo a littafin al-mudawwana al-imam malik yace idan yaro bai yi kuka ba a bayan an haife shi ba za a mar sallah ba ba za a wanke shi ba ba za a masa likafani ba ba zai yi gado ba ba za a gaje shi ba sai dai a nan naɗe shi a cikin tsumma a ji abin ne kawai wa huwa bi manzilati man kharaja mayitan yana matsayin wanda ya taho a mace ba ma ya taho da rai ba to kaga kenan shi al-Imam Malik ya dauki wannan fahimta saboda haka zaka ga idan aka yi rasuwa musamman a waɗannan kasashe namu saboda fahimtar malikiya idan aka ce a yi ma yaro sallah sai mutane su ga kamar sabon abu ne saboda asali fahimtar alimamu malik ce shi alimamu malik yana ganin idan dai yaro bai yi kuka ba a bayan haihuwarsa to ba za a mai sallah ba ba za a wanke shi ba ba za a mai likafa ne dai a nan naɗe shi a tsumma a je abin ne kawai har ma aka tambaye shi a yudfan fi fidari shin ana iya binne shi a gida kenan sai malik ya ce kai ni ban so a ce an binne mamaci a gida ba fakari hazalika al ya ce haddasa haddathani ibn shihab anna sunna Allah yusalla ala al-manfusi sunna ita ce kada ayi ma wani mutum sallah hatta ya sahilla sarihan hina yulad sai fa wanda yayi kuka a lokacin da aka haife shi amma idan an haifi jinjiri bai yi kuka ba to kar a mai sallah wannan fahimtar al malik kenan saboda wancan hadisi na Jabir bin Abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-tiflu la yusalla alai wa la yarithu wa la yurathu hatta hadisin al-imam amma hadisin bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to idan da za ka dubi akasarin malaman sunna suna aiki ne da hadisin al-mughira bin shu'ba kamar yadda al-imam ya faɗa akasarin malaman sunna domin hadisin al-mughira bin shu'ba ya inganta daga manzon Allah kuma in ka dubi kitabul munzir da ake kira al-awsat mujallal na biyar shafin 103 ibn al-munzir Ya yace ajma'a ahlul ilmi malaman sunna sun yi ijima'i fahimtar su ta hadu ala anna tifla idza urifat hayatuhu idan an fahimci jinjiri ya taba samun rai a ciki wasta halla da aka haife shi ya yi kuka sulli alaihi wannan ba makawa za a mai sallah har imamu malik ya yarda misali matarka ta haihu yaron ya yi kuka sai ya rasu duk malaman suna sun yadda za a yi mishi sallah to illam yastahil idan aka haifi yaron bai yi kuka ba fa al ahmad bin hanbal ce za a dubi dadewar yaron a ciki idza atalahu arba'atu ashirin, in ya kai wata hudu ya taba samun rai kenan gusila wa sulli alaihi sai amar wanka a mai sallah saboda ita sallar jana'iza ba gado bane sallar jana'iza ana yin ta ne ga wanda ya taba samun rai idan jinjiri ya samu wata hudu a ciki ai ya taba samun rai to wannan ita ce fahimtar tabi'ai kamar sa'id ibn musayyib kamar ibn sirin ishaq daga cikin salaf al-imam ahmad ya bada misali da abdullahi bin umar abdullahi bin umar salla ala ibn libnatihi wulida mayyitan abdullahi bin umar yana da ya mace ita wannan yar ta haifi yaro jikansa kenan an haifi jikan a mace amma abdullahi bin umar ya ce ya masa sallah saboda haka a nan abin da ya shafi hukuncin sallah ya bambanta da abin da ya shafi hukuncin gado na jinjirin da aka haife shi idan jinjiri an haife shi ya yi kuka zai yi gado in bai yi kuka ba ba zai yi gado ba wannan ka'ida ce da manzon Allah ya faɗa duk malaman sunna sun yarda da ita amma idan aka haifi jinjiri ko da bai yi kuka ba da a mai sallah su kaga hukuncin sallar ya bambanta da hukuncin gado ta sashin wannan jinjiri din wannan ya zo cikin bayanin ibnu kudama eh, littafin almugni mujallar na uku shafi na 416 wa in kana almayyitu tiflan a lokacin da ka zo za a yi sallar jana'iza za a yi majinjiri addu'o'i kamar yadda manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya ce a roƙa ma iyayensa gafara da rahama kaga ba shi za a roƙa ma gafaran ba saboda shi jinjirin nan bai yi laifi ba ko da ta'aziyya za ka yi wa mutum mutumin da ya zama yaronsa ƙarami ya rasu ba za ka ce Allah ya ji shi ba Allah ya mishi gafara a wannan duka bai taso ba shi dama bai yi laifi ba bai laifi ba manzo Allah ya ce iyayen ne zaka musu addu'a saboda ka ce ka ce Allah ya saka wannan yaro ya zama ƙarin nauyi a sikelin ku kai da mahaifiyarsa a kiyama eh Allah ya ba ku hakuri ya maida muku wani a madadinsa wannan duk babu laifi amma baka cewa Allah ya gafarta mishi manzo Allah ya ce ku roƙa ma iyayensa gafara saboda ka addu'an da tafi dacewa ita ce addu'an da tana shafan kowa lokacin da za a yi sallar jana'iza din Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa zuhran wa salafan wa ajran Allah ka sa ya zama wato mai jiran iyayensa su zo lahira ya shigar da su aljanna shine alfaratu kuma haka ne domin hadisai sun tabbata daga manzon Allah hatta jinjiri da aka yi barinsa manzon Allah ya ce da cibiyarsa zai yi kokari ya ja iyayensa sai ya kai su gidan aljanna so kaga kenan akwai ranar da zai amfane ka shi yasa aka ce faratan liwalidayhi Allah ka sa wannan jinjiri ya zama mai riga iyayensa zuwa aljanna wa zukuran wa salafan wa ajran Allah ka sa wannan yaro ya zama adana ya zama ajiya ne iyaye suka yi na ladan da za su samu a kiyama Allahumma saqqil bihi mawazinahuma Allah ka sa mizanin uban da uwan ya ƙara nauyi ta dalilin wannan yaro wa a'azim bihi ujurahuma Allah ka girmama ladan iyayen ta dalilin wannan yaro Allahumma ja'alhu fi kafalati Ibrahim wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin Allah ka sa shi cikin kulawar Annabi Ibrahim alaihi salam Allah ka hada shi da muminai magabata na kwarai wa ajirhu bi rahmatika min azabil jahim Allah ka tsare shi daga azabar wuta wanda wannan ya zo cikin wasu lafuzan hadisin da aka samu hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ta'alikan yana babu qira'atul Fatiha til kitab alal janaza lokacin da zaka yi sallar jana'iza zaka karanta Fatiha bayan kai Fatiha addu'o'i da zaka kawo sai ya kawo wannan lafazin saboda wannan lafazin yana cikin lafuzza masu kyau wanda ya kamata mutum ya rike idan zai yi sallar jana'iza yana cikin ahkamul jana'iz shafi na 161 haka Ibn hajar shi ma ya karfafa wannan addu'ar a cikin fathul bari mujallal na uku shafi na 203 da imam an-nawawi a kitabul azkar shafi na 232 amma ka'idar ita ce kafin a yi wa yaro sallah ka'idar ita ce ya zama ya samu rai wannan shi shine ake lura da shi shi ya sa imam Muhammad ya ce a lura da ya samu wata hudu a cikinsa ibnu kudama ya ce amma mallam ya ci lahu arba'atu ashhur amma jinjirin da bai samu wata hudu ba sai aka yi barinsa to kaga shi bai ma samu rai ba kenan a ciki dama sallar jana'iza ana yin ta ga mai rai wancan ba a ma busa masa rai ba fa innahu la yughassalu shi wannan ba za a wanke shi ba wala a alaihi ba za a mai sallah ba wa lafu fi khirka za a nade shi a cikin tsumma wa yudfanu abin ne shi kawai wannan magana ibnu qudama yace la na'lamu fihi khilafan duk malaman sunna sun yarda da haka so kaga kenan ana la'akari da daɗewar jinjiri kafin a yi masa jana'iza jinjirin ya kai wata hudu in ya kai wata hudu to fahimta mafi inganci saboda hadisin al-mughira bin shu'ba annabi yayi umarni ayi mai sallah idan bai kai wata hudu ba to duk malaman sunna sun yarda cewa wannan jinjiri ba za a masallah ba saboda a wannan yanayi kaljamada wato da shi da halittar da ba a busa mata rai ba duk ɗaya ne saboda ai bai riga ya samu rai ba bare a masa addu'a shi ne ce to idan aka haifi jinjiri fa da aka haife shi an yi barinsa amma kuma ba a iya gane namiji ne ko mace ba ya za a yi saboda ka'idar ita ce baya ga cewar an mai sallah to ya kamata kuma a mi suna domin tun da har ka mishi sallah kaga kenan ya taba samun rai to ya kamata wannan jinjiri in dai za a mai sallah to ya kamata a masa suna amma akwai ma da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake umarni Um, wasu hadisan suna da rauni wanda ya zo cikin irwa galil hadisiyan 725 fa innahum innama yusammuna li yud'u yawm al-qiyamati bi asma'ihim me yasa aka ce ayi majinjirin suna saboda kowa zai tashi da sunansa a kiyama kai danka ya rasu kuma ana fatan wannan yaro zai cece ka a lahira amma ko suna baka bashi ba to idan kun tashi a lahira ya zaka kira shi kaga akwai rigima kana so ya cece ka shi kuma baka ba bashi suna ba saboda ka ya kamata a ce wannan jinjiri an masa suna tunda har an yadda za a mai sallah to ya kamata a mishi suna ba sai yana nan ba sunan akwai ranar da za ta yi aiki ita ce ranar kiyama kai kana ganin sunan ai bai da ma'ana yana da ma'ana wannan ya zo cikin al-mawsu'atu fiqhiyya al mujalla na hudu shafin 131 kuma ibn kudama ya magana a kai yana cewa ko da ba a gane jinsin yaron ba namiji ne ko mace a zaba mai suna wanda zai iya ɗaukan maza da mata domin akwai sunaye da larabci wanda ake ba maza a ba mata kamar salama salama akan sama namiji akan sama mace salama kamar katada kamar sa'ada kamar hindu kamar utuba duk waɗannan sunayen ana ba maza a ba mata wato ko da a ce baka iya ganewa ba to ka nemo suna ka ba mu wannan hamza shi ma haka yana cikin irin waɗannan sunaye ana iya ba namiji ana iya ba mace so waɗannan sunaye ko salama qatada sa'ada hindu utba hibatullah kyautar Allah wanda larabawa suka yi amfani da wannan kalma a ba namiji a ba mace ka samu wannan jinjirin suna shine fahimtar galibin malaman sunna na yazo cikin al-mawsu'atu fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallal na shafin 133 yusamma al-mawludu in istahalla walau mata aqiba zalika ya kamata jinjiri ayi masa suna ko da ya mutu a bayan haihuwarsa wa huwa mazhabul hanafiyya wa shafi'iyya wal hanabila hatta gefen malikiya akwai ibnu habib min al-malikiyya da masabata al-imam abu hanifa sunan da za ka yi ma yaron dole ne ba ganin damanka ba ne dole ne amma sauran masabobin suna cewa ba dole ba ne lade ya kamata kaga kenan tunda an ce za ka mai sallah za a masa likafani za a mai suna za a binne shi a makabarta ta musulmi wa yi afko anhu a ƙarshe kuma za a masa yanka idan kwana bakwai ya zagayo karka yadda ka bambanta shi da sauran yaranka akwai malaman da ke ganin albarkan wannan jinjirin da ya mutu ya mata waɗanda suke dare saboda shi ba shi da wani abin da za ka tuhume shi da shi a lahira eh, ba ka da wani ba shi da wata asara da ya yi sai dai shi ne zai biya ka ba kai za ka biya shi ba saboda kai kai ɗawainiyarsa a lahira kuma zai dage ya ga shi ma ya maka ɗawainiya akwai bayanin abu huraira wanda ke cewa shi yakan so a ce ma ina ya samu haihuwan sun mutu saboda waɗannan suke da riba a kiyama don da ya zo cikin almugni mujallar na uku shafi na 458 ya kamata a yi ma yaron aƙiƙa a yanka masa dabba ya zo cikin fatawa na ibn al yana mujallar na goma sha bakwai na tamanin da tara haka ma littafi sa sharhul mumti a mujallar na biyar shafi na 372 akwai littafin ibn al-qaimil jauziya wanda ya rubuta akan suna akan haihuwa da tsarin suna sunan shi kitab tuhfatul maudud bi ahkamil maudud a shafi na 42 yace an tambayi al-imam ahmad bin hanbal saboda akwai hadisin manzon Allah annabi yace al-gulamu murtahinun bi aqiqati tusbahu anhu yawm yawm sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu manzon Allah yace kowane yaro yana lamunta rago yana lamuntar aqiqa wannan aqiqa za a yanka ranar da ya cika kwana bakwai hadisi ne ingantacce hadisin samura bin jundub yana irwaul galil hadisi na 1165 manzon Allah yace kullu gulamin wata riwaya al gulamu murtahinun bi aqiqatihi yaro yana lamuntar wannan aqiqa din inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ma Muhammad menene annabi yake nufi da yaro yana lamunta sai al-imamu ahmad ya ce ma a'lamu fihi shay'an ashadda min hadha al game da haihuwa al ahmad bin hanbal ce ban san wani hukuncin da yafi wannan tsanani daga manzon Allah ba gashi yaro ne ka samu amma faga abin abinda annabi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan yaron yana lamuntar aqiqa dole sai ka mishi saboda haka sai al Ahmad Ahmad yace wala uhibbu liman amkanahu wa qadara alai Allah ya ukka an waladi ba daidai bane mutumin da ke da hanyar da zai iya yanka dabba madan da Allah ya bashi ya ki yankawa wala ya da'uhu karya ya ya bari yace saboda wannan hadisin hadisin yazo da tsanani shine al Ahmad Ahmad yace idan annabi yace murtahinun shi yaro yana lamunta ta dalilin aqiqa me ake nufi shine sai yace ani shafa'ati liwalidayhi in ka yanka mai rago to a lahira zai kama hannunka ya ce kai kai ka gidan aljanna in baka yanka mai rago ba to dama wato babu bashi tsakaninku to da ka kowa ya kama gabansa su kaga kenan yankan yana nan wanda ya kamata mutum kare wasa da shi kuma tunda annabi ya ce murtahinu kullu gulamin ace al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi yaro yana lamunta so ashe kenan ba sai wanda ya rayu ba hatta wanda Allah ya baka inda ya samu rai ya mutu to wannan yana lamuntar aqiqa din na ya kamata kai mishi so waɗannan duka sun zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam, ya kamata jinjiri a yi masa sallah idan an haife shi ka'idar sallar ya kasance ya samu wata hudu cikinsa ya kai wata hudu kafin ya mutu idan cikinsa ya kai wata hudu to ya kamata a yi masa sallah duk abin da ake magawa a yi a likafani a wanke shi a binne shi a makabartan musulmai a mai suna a masa afika waɗannan duk sun samu fahimtar akasarin malaman sunna shine abin da ya inganta daga manzon Allah idan kana ganin fatawa ta wasu malamai da ke cewa ba za a yi ba in ka dubi hujjar da suka dogara da ita sai ka samu hadisin jabir ne hadisin jabir da kuma wasu hadisai waɗanda ba su inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai hukunci na ƙarshe hukunci na ƙarshe da ji ka fahimci wato jinjiri yana da kima a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zubar da ciki yake da haɗari idan za a ce jinjiri ne ake magana rabonsa a gado ina ga hukuncin mutumin da ya ƙoƙarin kashe jinjirin kafin ma zo duniya kai daga nan za ka gane wannan bai dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda ka duk malaman fikihu sun yi ijima'i ala hurmati qatlil jani haramun ne musulmi yayi wani abu da zai sa ya kashe jinjiri ba'da nafkhir ruhi fihi idan har aka ce wannan jinjiri ya samu an busa masa rai bi mururi 120 yawman منذ بداية الحمل daga farkon daukan ciki idan jinjiri ya samu kwana 120 malaman suna kaf sun yi ijma'i cewar kisansa ba karamin laifi bane fala yajuzu qatluhu bi hali illa idza kana istimraru yau haml yuaddi ila wafati ummi sai dai idan an kai ga haddi na larura wanda ita kanta uwar za ta halaka wanda za a ce to za a ce to ranta akwai littafai na fikihu waɗanda in ka duba za ka kamar alƙawaninul fiqhiyya na ibnu juzayyin a juz'i na biyu shafi na saba'in ya ce wa iza ƙabibar rahimul maniyya idan har mahaifa ta karɓi maniyi lam ya juz a ta'arrubu lahu to kawo cikas ga wannan maniyyan ba daidai ba ne matukar maniyi ya shiga mahaifa a karantarwar musulunci to ƙoƙarin ta'adi ga wannan maniyin ba daidai ba ne sai cewa a shaddu min zalika to abin da ya fi haka tsanani idan to kullika idan ya zama har an fara suran ta halitta kaga ya fita daga asalin halitta na maniyi ya fara canzawa duk sa'ilin da halittar ta fara canzawa hukunci yana ƙara tsanani wa ashaddu min zalika idan nufika fihi ruhu idan ya kai ga an busa masa rai sai aka zubar da wannan ciki fa innahu qatlu nafsin ijma'an a wannan yanayi an tabbata an kashe rai wanda duk malaman sunna sun yi ittifaki akai haka littafin hashiyatul imam ad-dusuti mujallal nabi shafi na 200 da 66 wa la yajuzu ikhrajul maniyyi al-mutakawwin fi ar-rahim idan maniyyi ya hadu a cikin mahaifa ba daidai bane a fitar da shi walau qablal arba'ina yawman ko da wannan maniyin bai kai kwana arba'in ba domin ƙoƙarin fitar da shi shishigi ne ga hukuncin Allah tabaraka wata'ala wa idza nufikat fihi ruhu idan ya kai ga an busa ma wannan maniyin rai kuma fa haruma ijma'an fa wannan kan ya zama haramu haka nan a littafin nihayatul muhtaj amma halatu nafkin ruhi fama hu ila alwad'i idan har aka ce maniyi an busa masa rai to har zuwa lokacin da za a haifi yaron fala shakka fi tahrimi wannan duk malaman sunna sun ce haramun wa amma qablahu kafin a busa ma maniyin rai fala yuqalu innahu khilaful awwal eh, khilaful aula bal muhtamil litanzihi wa tahrimi kafin a kai ga busa masa rai zubar da shi din laifi ne wa wata at-tahrimu fi ma qaruba min zamanin nafsi li'annahu jarima idan har mutum ya kai ga an kusa a busa rai kamar misali ciki ya kai wata biyu ya kai wata uku ba a kai ga hudu ba to haramun ne saboda an kusa kai iyaka nisantar iyaka kuwa wajibi ne ga musulmi saboda idan ya kai ga za a zub da cikin da ya kai wata uku to za a iya kisa shi yasa malamin yake cewa yaqwat harimu fi ma karuba min zamanin nafsi duk sa'ilin da ciki ya ƙara girma to haramcin zubar da shi yana ƙara tsanani bal muhtamilun litanzihi wa tahrimu yace na'am law kanat an-nutfatu min zinan fakat yutakhayyalu al-jawazu akwai malaman da ke cewa in dai cikin na zina ne akwai waɗanda ke ganin uzurin kamar da sassauci yace ko nan ma babu hujja daga manzon Allah saboda halitta guda ce falau turikat hatta nufika fiha fala shakka fi tahrimi to sannan idan ko har aka kai ga zubda wannan ciki kaga dole sai an yi kafara baya ga cewar sai an biya diya idza kana aljanin qad nufika fihi ruhu an kai ga busa ma jinjiri rai aka zubda shi to dole sai an biya diya kuma sai an yi kafara dole yana kasancewa daga kwanaki 90 galiban min bidayatul hamli inda hadari ke faruwa don haka yasa nisantar zubar da ciki shi fi dacewa ga musulmi wannan ya zo cikin al almugni mujalla na goma sha biyu shafi na 62 littafin fatawa lajina mujalla na 21 shafi na 339 idza kana isqatul janin al-mazkur ba'da tamami arba'ata ashhurin idan ciki ya samu wata hudu sai aka zub da shi wajaba fi isqatihi gurratu abdin aw ama to dole sai an biya diya dole sai an biya diya diyan nan ko kuwa rakumai guda biyar ne shine kima na gurratu abdin aw amati ko da kuwa iyaye ne suka yi wannan aiki dole sai sun biya diya bayan wannan fa wal kafara kuma sai an yi kafara وهي إتك رقبة مؤمنة أي أنت بيوى مؤمنة فإن لم يستطيع فإنها فإنه يصوم شهرين متتابعين wanda ba zai iya ‘yanta baiwa ba to dole ya azumi watanni biyu a jere ko da uwa ce ta zubar da cikin wato ɗanta da wannan uwar sai ta yi wannan sai ta biya diyan nan kuma sai ta yi wannan kafara wata stafirullah wata tubu ilahi min zambi kuma ta nemi gafaran Allah ta tuba game da wannan laifi da ta aikata idan da a ce likita zai haɗu da wani ko mace a zub da ciki to dukkansu suna da laifi wajen Allah illa dai kawai inda aka samu saɓani waye wanda zai biya diya da kafara a tsakaninsu tunda dukkansu sun yi tarayya wajen kisa to kafara tana kan kowa ke diya kuma fa shi ne inda fahimta ta rabu kashi biyu kamar fahimtar al ahmad bin hanbal wanda ya zo cikin matsalib ulil nuha ana la'akari da wanda ya mubashirun lahu waye wanda ya kisan kai tsaye shine at-tabibu likita ne tunda likita ne ya kisan kai tsaye to diya tana kansa amma a masaba ta imam Shafi'i fa suna cewa alal ummi ai ita ce uwar ce ta nemi ayi wannan saboda haka diyar tana kanta wanda ya zo cikin asnal mutawalli yana mujallal na hudu shafi na 39 al-usaimi ne yake cewa fahimtar likita shine wanda zai biya diya ya fi kama ya fi dacewa da tsarin shari'a saboda shi ya yi kisa don haka diya tana kansa duk da cewar ita ma tana da laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda sun yi tarayya ta wajen saba maka'ida da kuma wato kisan wannan yaro da aka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗansa daidai Allah kuma ya gafarta mana kuskure wato wasu littafai wani bawan Allah ya karbo akwai karatu da dr ahmad bamba yake yi na littafin muwatta a kano to sai wani ya fassara wani ya rubuta an ƙaddamar da shi wancan sati shi wani bawan allah ya ce a kawo wasu kwafi a zuba a nan ko mutane za su karanta shi mai samu lada اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك